A wannan bidiyo za mu yi magana a game da Core Testnet. Core Testnet shine ƙirƙiran wallet domin yin transfer na gwaji a wannan application na Satoshi. So, a nan wurin za mu yi amfani da MetaMask wallet wurin yin wannan transfer ɗin. So, da farko za ka fara downloading MetaMask wallet daga Play Store. bayan ka yi downloading metamax wallet sai ka zo ka kai creating new wallet kasantuwar wallet ne mai matukar tsatsauran tsaro ba zai yiwu ya kasance a recording din bidiyo da passphrase din ba su ma a wallet din za ga cewa babu hali ka screenshot a yayin da kake kirkiran wannan wallet din sannan kuma ba hali ka screen recording bayan ka yi downloading metamax wallet ka buɗe shi kamar haka zai nuno ma basic coin din yana a ethereum ne to yanzu za mu zo mu nuna yadda mutum zai yi wannan testnet din da farko za ka danna option din nan da yake a sama ta bangaren hannun hagu za ga cewa yana a wallet ne sai mu shiga browser bayan da browser ya bude kamar haka za mu zo mu taba wannan search area din kamar haka sai mu sanya wannan link din wannan link din za ku ga shine https colon double port slash test.btcs.network so wannan shine za ka rubuta kuma ya kasance ka rubuta shi da kyau ga preview nan na abin da na rubuta ta yadda mutum ya gani da kyau don ya shi ma ya biyo process din kamar yadda aka yi so da ka rubuta kamar haka sai ka danna enter sai ka yi search kamar haka kamar yadda za ku gani yanzu ya buɗe kamar haka sai ka yi scroll idan ka je can ƙasa za ga adco network idan ka taɓa adco network zai wannan zai processing ya baka option na approving so sai mu shiga approve sai mu shiga switch network a nan za ku ga ta can sama ya rubuto mana success yanzu network mu ya yi adin a yanzu sai mu zo mu shiga option sai mu koma wallet bayan da muka dawo cikin wallet din za ku ga cewa yanzu ya nuno mana tco a nan wurin wannan shine testnet ko ma'ana ko na gwaji abu na gaba da za mu yi shine za mu buɗe account na biyu wannan account na farko ne wanda muka kirkira so za mu kirkiri account na biyu wanda za mu yi amfani da shi wurin yin transfer sai mu taba wannan icon din na can sama wannan blue din kamar haka sama account 1 bayan da muka taba sai mu zo mu shiga create a new account a nan ƙasa sai mu dan jira shi bude bayan da ya bude kamar haka sai mu zo mu shiga receive a cikin account 1 sai mu copy wannan receiving address kamar haka bayan da muka yi copy sai mu zo mu buɗo application ɗinmu na satoshi bayan da ya buɗe kamar haka za mu zo mu shiga a nan wurin mining add wallet address a ta nan ƙasa kamar haka so da muka taba add wallet address ɗin nan ya nuno mana inda za mu sanya wannan wallet address ɗin wanda muka yi copy shi za mu zo mu ajiye a nan za ka danne na ɗan sakan uku haka sai nuno ma paste sai kai pasting yanzu mun yi pasting din shi sai mu shiga confirm bayan da muka yi confirm za ku ga cewa yanzu ya yi adin wallet din nan a daidai ya sanya wallet din a cikin application na satoshi wannan shine yadda ake connecting metamax wallet da application na Co-mining. so za mu je zuwa gaba sai mu close abu na gaba da za mu yi shine za mu ɗibo ko na gwaji wanda za mu yi amfani da shi wurin transfer so za mu shiga wannan brand update announcement bayan da ya buɗe za mu ga rubutu da yawa haka sai mu ɗan yi scrolling idan muka je cikin wannan rubutun za mu ga muna da wa'insu links a cikin wannan link ɗin za mu yi amfani da na preset wannan preset ɗin daga nan ne ake ɗibo test ko wanda ake amfani da shi wurin transfer na gwaji za ga an rubuta page test token from pusit A yanzu idan muka danna wannan link din zai kai mu mai fetching wannan T code din wanda za mu yi amfani da shi wurin yin transfer sai mu taɓa wannan link din Idan bai idan ka taba ya ki buɗewa ka duba description na wannan bidiyon saboda wani application din za ga mutum yana tabawa amma bai buɗewa. So ka duba description na wannan bidiyon sai ka taba wannan link ɗin directly. so a nan bayan da ya buɗe inda aka sa input your coaching address nan ne za mu sanya receiving address na wallet ɗin metamax da muka yi copy tun a nan wurin yanzu mun sanya wannan receiving address sai mai confirming i'm not a robot wannan recaptcha nan da yake fitowa to za mu je kai tsaye sai mu danna get bayan da muka danna wannan get tico din ya ba mu kai tsaye ba tare da wani delay ba wani lokaci yakan ɗauke ka mintuna kana faman gwadawa amma ya kasance bai baka ba ko kuma ya ce ma sai bayan waɗannan sa'onni za ka iya kai ta danna so idan ya kasance bai yi ba sai ka goge wannan retrieving adres, in ka ƙara pasting sai ya kasance ka shiga getty ko so sai mu je mu buɗe metamax wallet kamar haka bayan da muka buɗe wannan metamax wallet a nan wurin za ku ga cewa muna da 1 tico a nan so za mu zo mu amfani da shi sai mu yi wannan transfer ɗin da farko za mu fara shiga account 2 so za mu taɓa wannan logon da yake a saman account 1 sai mu shiga account 2 copy receiving address ɗin sai mu shiga receive sai mu copy receiving address ɗin sai mu dawo account 1 sannan sai mu shiga send bayan da muka shiga send sai mu ajiye wannan receiving address na account 2 a nan wurin za mu rubuta adadin ko da za mu yi transfer sai mu rubuta 0.0003 a nan so za mu jira ya wannan next button din ya zama active kafin mu iya yin wannan transfer din a nan sai mu ƙara rubutawa bayan da ya zama active ya goge wancan yanzu za mu rubuta 0.0004 ehin sai mu shiga next so wannan shine adadin abin da za mu yi transfer da kuma gas fee da suka yi summary a nan wurin sai mu shiga send shikenan yanzu mun yi sending ya wuce za mu iya zuwa cikin account don mu duba abin da muka tura mu gani idan ya je shi a nan wurin yanzu ga shi ya zo wannan 0.0004 ya zo to za mu je mu mu koma account 1 a nan cikin account 1 shi ma za ku ga ya koma 0 daga 1 ya koma 0.99992 sai mu koma cikin application dinmu na call mu je mu dubo wannan abin da muka tura sai mu koma mu je mu receiving reward na wannan aiki da mutum da muka yi so a nan wurin bayan da muka bude muka shiga wurin mining sai mu taba wannan receive hash din nan da ke a ƙasa idan muka taɓa shi zai ba mu kamar haka saboda mun yi transfer so a yanzu ya ba mu daga 301 ya koma 311 wannan shine a takaice a game da yadda ake yin testnet transfer da connecting metamax wallet da application na comining mun gode da kallon wannan bidiyon